ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه كذلك كانوا يؤفكون ranar da alkiyama za ta tsaya masu laifi za su rantse cewa ba su zauna a cikin kabarinsu ba sai ɗan wani lokaci kaɗan to kamar yadda aka kautar da su ga barin sanin gwargwadon zamansu a kabari haka aka bautar da su ga barin gaskiya a nan duniya